بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu yayin ruwa da saduwa a wannan masallaci digire mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa a birnin bauchi a yau hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar ma'aikin allah nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya majalisi ne na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke karatu a cikin suratul isra mun yi karatu zuwa aya ta arba'in da takwas da kuma da yardar allah za mu tashi daga aya ta arba'in da tara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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يذكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرهم أول مرة فسينغمون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا Allah mata hujjin sarki ya ce, Wa kano kafarai suka ce, A ila kunna izaman yanzu idan kuka zama ƙasusuwan wa rufatan kuma rujugaggun gaɓoɓi a ina da mabarotuna kalkan jadida wai a hakan za a iya tayar da mu a wata halitta sabuwa ƙul Allah ya kashe da su kudo shi jahatan aw da. amma ku zama zuwa ko rubutugaggu ba in ku gada dama ku zama duwatsu ko ku zama bakin karfe aw khalqan ya yadhuru fi ku. ko in kun ga dama ku zama duk wata halitta da take da girma a zukatanku fasa ya to za ka ji suna cewa man yuriduna to in haka ne wa zai iya dawo da mu kulin lalli kun awwala marra ka ce musu amsa ita ce wanda ya kage halittar ku a karon farko shi zai iya sake dawo da ku fa yubaytuna rukusan fa yubaytuna ilayka rukusan za zaka ga suna jata kawunan su gare ka bai hudu na matahu suna cewa to yaushe ne kun ka amsa musu da cewa asa an ya kuna kariba ai ta yi ma nan kusa ne yau mai ya zai zo ne a ranar da zai kira ku ko zai rika kiran ku fasatta jibu na bihamdi sai ku rika amsawa da godiya gare shi wa tazunnuna illa labithtum illa Fadila, kuna zaton cewa ai ba ba ku zauna ba illa dan lokaci kankani hanyoyin da muka karanta a baya kafin wannan suna da alaka da waɗannan a cikin waɗancan ayoyi Allah ya gaya mana cewa tun a baya magana akan kafiran da suka gina wa Allah sai kuma Allah ya yi magana a kafiran da suke kan waɗansu koma bayan Allah a madadin ababen bauta ko waɗanda suke ba su wani haƙƙin Allah to yanzu kuma sai Allah ya yi magana a kan kafirai masu ƙarya da tashin kiyama duk dai kafirai kafirai kafirai saboda nau'ukan kafirai daban-daban ne akwai da kafircin su saboda ya jingina wa Allah haihuwa ne akwai wanda kafircin sa saboda ya rinsu wani koma bayan Allah ko tare da Allah a matsayin abin bauta ko abin neman taimako wani kuma kafircinsa saboda ya karyata wani abin da Allah ya tabbatar kamar tashi ya ma'ana yanzu Allah yana magana akan kafirai ne waɗanda suka karyata tashi kiyama kowane ɗaya cikin abin da aka faɗa a baya kafirci ne ba dole ya haɗu da ɗayan ba ana iya samun kafiri ba amma shi bai yarda Allah yana da ba ana iya samun kafiri ba amma shi ba ya bauta wa kowa in dai mutum ya ta tashin kiyama to ko bai bauta wa kowa ba kafiri idan mutum ya bauta wa wani ko ya bayar da haƙƙin da Allah ne kaɗai ya cancanta ga wani shi ma ya kafuta ko da bai jingina wa Allah ɗa ba kuma ko da ya yarda akwai tashin kiyama haka kuma idan mutum bai jingina wa Allah ɗa shi ma ya kafuta ko da bai yi ɗaya daga cikin guda biyu ba abubuwan da suke sa mutum ya kafurta abubuwa ne daban-daban daban alƙur'ani yana gaya mana yau muna darasi ne akan da ke sa a kafurta saboda ba a yarda da tashin kiyama ba a fahimta akwai waɗanda wannan tashin kiyamar da mu musulmi muka yi imani da cewa yana ɗaya daga cikin shika-shikai na imani waɗanda Allah ya faɗa alƙur'ani cewa imani baya cika shi da su dai talbir ra'an wallu wujuhahum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فإن الله مدعوكم تركي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا duk wanda ya kafirce da tashin kiyama to ya kafirta ɗaya daga cikin abin da zai zama ginshiki na imaninka shi ne ka yarda cewa wannan rayuwar idan an gaba ta akwai wata wannan duniyar idan ta kare za a tafi wata rayuwar wadda ba cikin wannan duniyar ta ke kuma rayuwa ba ta kare a nan ba ta fara ne amma ƙarshen ta yana ciki akwai ta rana tana zuwa ita ce rana ta ƙarshe wadda daga ita ba za a sake kwana a ce gobe ba shi ake ce mata yau akhir rana ta ƙarshe wannan ranar tana zuwa ita ce wanda Allah ya ce ta ma yi kusa ifata rabati sa'a ifata rabali nasu shi lahu to akwai waɗanda idan ana magana a kan tashin kiyama su ba abin da yake sa su kafin ta ma kamar wannan wai a ce wannan rayuwar za a sake wata ga dalilin wa qalu sha suke yi. a idan kunna idama haka ganin gama wasu idan sun mutu suka zama in ka in ka in ka haka kabarin su zaka ga ya zama kasusuwa in aka dade wa rufata zaka ga ba kasusuwan ba sai ka ga sun jirgin su zama kata ba ta ganin komai to yanzu mutum ya zama haka kuma a inna da mazurutu da kalkar jamila kuma a ce za mu sake dawowa sai za a yi wanda tafi kwata-kwata an fasar da shi babu shi a lissafi kuma ce zai dawo ina fata ana fahimta wannan al'adar ta ƙaryata tashin kiyama Allah maɗaukacin sarki ya ce ‘yan baya ma sun ta yin haka kuma ɗaya daga cikin manufa ko kuma rabo ko wanda ake samu wajen imani da tashi kiyama shi da yana sa ka kai saboda in ka san akwai ranar ƙin dillaci ai za ka yi da kyau in ka san in kai mai muni ka sha ai da abin da ka dama amma in ka san duk abin da ka yi mai muni za a zo a yi tambaya ai dole za ka zo sannan in ka san duk abin da ka yi mai kyau magana ta kare a nan ba sakamako sai ta za ka yi mai kyau ba sai ka da ta'addancin ka ba amma idan ka san in ka yi mai kyau akwai sakamako mai kyau a wata rayuwa ai sai sa kullum kai yi mai kyau to wannan shi yasa masu imani kullum suke ƙara mai kyau saboda su san akwai ranar amfanin kyawawan ayyuka masu imani suke nisantar munana saboda su imani akwai ranar da za a yi sakamako a kan munanan ayyuka to amma su kafirai sha suke yi ya ƙuluna a inna da manduduna fil hafira a ina kunna izaman lahira za a ce za a sake dawo da mu bayan mun shiga cikin rami an lalace an rududdige kuma ko da mun zama asusuwa rududdugabu irin su ne Allah ya ce ga wani mutum nan da dube shi awalan yaran insan Allah khalaqnahu min nutfa wa ila huwa rasulun mubin mutum baya duba yadda ya fara ne ya fi shi maniyi maniyin nan kuma an gara ma gaggen ƙasa a kan shi maniyi saboda ƙasa ai ta cinye gangan jikin ne a sake tsaro gangan jikin a jikinta ai ba wahala in ka kwatanta ta da ruwa kuma zai zama mutum don haka min yi kufatin dama mutum asalin da kowa ya sani ya maniyi a idan kasu yi mutum yanzu don ya ga ya zama mutum shi ba maniyin bane har ya iya musu da Allah zaraba lana matsalar wai shi ne mai buga mana misali ya ɗauko ƙashi ya ce yanzu wannan ne zai dawo mutum wannan sai ya kalma ya manta da yadda da aka fara kala man yushi ne za mu wani ya wani ne yana cewa wa zai iya tayar da ya rayar da kasusuwa bayan sun ga sun rubuce kun yushi hallabi an sha'aha awwala mata kace da su wanda ya fara a da shi zai yi daga baya وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده اي الله ai Allah shi yake fara halitta a farko sannan shi ne wanda zai sake halitta daga baya wa huwa ahwanu alayhi yin na karshen ayati ya fi akan yin na farko yanzu wanda zai dauke ka hoto sai ka je studio ka tsaya ya dauke ka a hoto sai ya ajiye copy ko abin da ake ce na ko kuma ya ajiye soft copy a wurin sa sai ka dawo gobe ka ce kana so ya sake maka firinto da ɗaukar farko da ta babu ita ya sake maka firintin na biyu da ba sai an sake ɗauka ba wanne ne ya fi wahala na farko ya zuwa na wanne ne kuma ya fi tsada na farko tun da sai an yi nege sai an yi programming sai an gama komai kafin a ɗauka wannan kawai an ajiye kana zuwa sai dai a buga masa yanzu sai ɗan adam Allah ya yi tafi ya yi programming ya yi komai ya yi ka from nothing yanzu da ka zo ka zamo sai ka fashe sai ka zama yana rike da negative din yana rike da soft copy ya sake printing ɗin ka kawai ka fito sai ka ce shi ne yake da wahala me yasa baka ji mamakin yadda aka fara a farko ba a in ka kalli kanka ka san akwai abun mamaki to tun da Allah ya yi wannan abun mamaki wa huwa ahwanu alai ya sake wani abun mamakin karo na biyu babu wata wahala kuma idan ka dubi yadda Allah ya halice ka ka dubi wani a gefe dan ka shi ma mutum ne irin ka an fara halittar iri ɗaya ko wasu su duka iri ɗaya amma sai ka fito kana kama da kai ba ka kama da shi shi kuma yana kama da shi ba ya kama da kai kuma ba yadda za a yi wani ya gaci ya ce kai ne ba yadda za a yi wani ya ganka ya ce shi ne ko a likitance aka je aka sa ta hanyar DNA ba yadda za a yi wata ranar ka juya ka zama shi yanzu ubangijin da ya bambanta mutane kowa da DNA din da duk duniya yanzu mun kai biliyan takwas da wani abu kowa Allah yana da da DNA din shi kadai yanzu sai ya zama in Allah zai dawo da shi akwai wahala bayan ya yi ta irin haka mutum biliyan nan suka mutu a baya wa huwa ahwanu ala wannan shi yake kafi to wanda suke kare da tashi kiyama sai su ce a inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu za a sake tayar da mu guda dawo wata sabuwar halitta to shi da Allah madaukakin sarki ya ce da su kun kuno shi da rakan da wahalinta ka ce da su ba wai ku zama kasusuwa ko ku zama rubutu gaggo waɗanda suka zama a bisaman bariyatan sarar turaban waɗanda suka zama ƙasa suka fashe aka daina ganin su ba aka kawai za ku zama ba idan ƙwaƙwalwarku tana tawara muku cewa zama ƙasusuwa da ƙasa yana sa ba za a iya dawo da kai ba to ku je ma ƙwaƙwalwarku ta tawara muku inda za ku zama dutse sai an gama cure shi ta yadda fito da shi zai yi wahala ke Abu hadidan ko ku zama karfe to shi ma sai Allah ya iya dawo da ku ballan da kuna kasa dama kuma daga kasar ga fara Allah wato kun koma inda da kuke sai aka sai aka ce za a iya fito da ku to Allah ya ce ba ma kasa ba da za ku zama dutse ai ba da dutse aka halice ku ba da za ku zama karfe ai ba da karfe aka halice ku ba to da Allah zai iya sake dawo ballantana kun zama ƙasa dama kuma daga ƙasan kuka fara khalaqahu min turab kuma qala lahu kun fayakun ina fata an fahimta ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turab ma'ada a kan kalmin sami min kai da daga ƙasa aka fara don ka don kun sake komawa ƙasa a dawo da ku ai ba wani abu wahala ba ne to da za ku zama duk ma za a iya dawo da ku ya za ku zama karfe ma za a iya dawo da ku aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum wannan a balaga ana cewa usulubul tartib shine a fara daga kasa ana ta yin sama Allah yake ba kasa ba ku zama dutse saboda dutse ai ya fi kasa karfi sai ke au hadida a ƙara sama karfe kuma ai ya fi dutse karfi sai Allah ce au ma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zama abin da ya fi karfi sama da sama da dutse sama da karfe a ta hawa sama duk abin da za ku zama Allah zai iya dawo da na fata an fahimta shi da ma'anar aukar kamin ma ya kuburu fi su duri a ce misali Allah ya ce ai sama da duwatsu sun fi tsanani da za su sun fi karfi a kan adam da kalfin sama ba su wal ardi akbaru min kalfin nas to da ake za ka zama sama Allah ya matsa ga ya iya fito da ni to wannan ya tabbatar da ikon Allah a kan iya dawo da halitta idan ya fara ta shi ne Allah ce fasayin a fasayin kudu na mai yu'iduna za su ce to in dai muka zama irin haka waye zai dawo da mu ibn al-qayyim ce nan wurin yana da fassara guda biyu ko ka ce ma'anarsa sawwiru fi anfusikum ma yakburu fi sudurikum ashadda min al-hijarati wal hadith fa sayu'idukum Allah fasara ta farko ke fasara ta biyu ita ce kamar da haddi Allah yake yi kaga wannan kunu idaratan aiki ne amri amma fi ili amri ba ba amru ilzam ba ba wai Allah yana ce ku yi bane Allah yana kalubalantar ku ne akan tsawara da za ku zama haka to a kai fasara ita ce ku zama kun za ku biya? idan kana tunanin kai kana da wata fawa da Allah ba zai iya dawo da kai ba to in ka isa yanzu da kake dan adam ka koma dutse ne kuna fahimta ko ka koma karfe eh ba za ka iya ba to tun da ka yadda ba za ka iya yin kanka ba ma ko aka ga wanda ya yi ka ga kuma zai iya yin ka abin nan a karo da zai da kai yanzu an riga an yi ka ya fi sauki da samfin nan amma ka canza jikinka ya tashi daga wannan tsoka wanda ana buge ta ana yanka ta za ta yanku ka koma dutse mana yadda an yanka ka ba zai yanku ba ka koma dutse mana yadda wuta ba za ta iya kona ka ba ka koma dutse mana yadda za ka zama mutum ya ke ka sai dai shi ya ji zafi ko kuma ka zama karfe sai ka zama sai da kanta ma makami ne ba sai an harbe ta ba sai ka taɓa wani abu da makami ba to sai Allah ya ce idan ba za ku iya zama dutse ko ku zama karfe amma ma kuburu fi biyu ko duk abin da kuke gani yana da girma ba to ku mika wuya kawai da Allah ku san Allah tun da ya biya ko aka to zai je bace dawo da shi shine ma'anar aw ma ya kuburu fi biyu ko kuma ku zama halitta daga cikin irin halittu da suke da girma a zukatanku su wai kafare suna gani abin mamaki ne a cewa in an za a sake dawo وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد وكبري حتى لو mutane suke suna ce ka zo ne abun mamaki suna cewa wai wannan amrun aji shaikun aji wai wannan abun mamaki ne a ce mutum ya mutu za a sake dawo da shi to Allah madaukakin sarki yake fa sayaquluna man yuriduna qul alladhi fatarakum awwala marra kace da su wanda zai dawo da ku shine wanda ya kage ku wanda ya fara tsara ku alhali ba tare da za an taba yin irin ba kafin Allah ya halittar annabi Adam Allah bai taba ya ga kamfanin an taba yin wani abu mai suna bin Adam ba ko ba taɓa yin irinsa ba kawai sai Allah ya tsara abunsa mala'iku kawai sai suka ga yana halitta wannan abu sun san da ikon Allah suka tsaya suna kallo Allah ce da su inni khaliqun basharan ba kowa ne ba shi shawara ba ba dan adam ne suka yi suna so su zo into existence sai Allah ya yi su ba ba wani da ya rubuta wa Allah application yana so ya zo dai Allah ya zo da shi ba mutane ba su san ma akwai wannan kaunin ba sai Allah kawai ya fara yin shi da kansa wa bada ya fara da kansa kalkal insani ne kuma da kasa ya fara yace mala'iku kuna gani zai yi fa idan sawaitu har sai na gama da daidaita shi wanda faktu fihi bi ruhi zan zo kuma in sa masa rai babu ayo wa qabula hu ne kawai kuma sa sujada shikenan suka ji kowa sai ga abin da Allah yake ta yaya Allah za ka zo ka same ka a duniya haka kawai wannan duniya baka sani shi ta fara ba baka san yaushe za ta kare ba ko ka zo ka ganka kana cin arziki ka je wai ubangiji wai ba zai tashi kiyama ba ko Allah ba zai sake dawo da kai ba wannan shi ne kafircin kafirai shi ne Allah ya ce kulli ladhi fatarakum awwala marra fa sayunjiduna ilayka rukusakum al-ilgham shi ne tahriku ra'si min a'la ila asfal aw min asfal ila a'la haka ke nan shi ne haka da kanku to gunji Allah ce haka za su ce maka in ka ce musu Allah da ya yi ku a farko shi zai yi ku da bayan su to gunji sai dai su kaɗa kai kawai shi da ma'anar fasayi ne nuna ya ga musu mai kunu na matahu to mun ji za a dawo kuma yaushe ne wannan suna ƙalubale ne to in ka gaske ne kullum kana ta barazana za a yaushe ne za a yi shi ne ma'anar wayar nuna kabil azab su sun ce in da gaske za a yi to a yi mana magani mu dai ba mu yadda za a yi ba amma tun da kai kace sai to ko yi yau shi ne yadda ajiyar nuna ka bil azab yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani ba suna so wai a yi ne wuri kawai su gaya yadda abin ya zama akwai ne kake yi akan abin da dole sai ya zo kuma sai yi shi da aka ce kun ce da su aka an yanku na kalima ai yi ma zan kusa ne gab ku kwanan wata ne ba za a gaya muku ba amma yana kusa zai wannan asa duk inda ka ji an ce asa to abu na tabbas bi ma'ana tabbas zai zo a nan kusa yaushe ne Allah ne ya sani da yasa ake ce tashin kiyama ya kusa shi ne in ka kwatanta daga inda aka faro zuwa inda za a ji za ka ce to kamar da tashin kiyama nan kusa ne saboda shekaru nawa aka yi a baya daga lokacin da Allah ya fara halitta zuwa yau Dan adam tun daga kan ran dan annabi adam ya fara taka kafarsa kafarsa a bayan kasa kuma tun daga ranar da Allah ya halice shi zuwa yau shekara nawa ne ko duk wannan da wannan za a ce tsora shekara nawa za ka ai ba yawa shi sa Allah ya daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin rabar da rashin kiyama ta kusa shi yasa ana turo mala'ika ya je ya kai wahayin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku a sama suka samu labari cewa an yi aiki zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka tashi suka fara kafara suka ce shi idan tashi da yama ya zo da tunda ma abin da suke ta jira ne Allah ce za a yi tashin kiyama annan amma annabin karshe wanda daga shi ke tashin kiyama shi ne wani su suna ta ala suna gani aka je annabuwa ne annabuwa na yau har an zo annabin karshe shi kenan tashin kiyama ta zo kenan suna ce Allahu akbar qad qamatis sa'a tashin kiyama ta tabbata a cikin Allah wuce sarki ya ce yau mai ruku ranar da za a yi tashin kiyama ita ce ranar da Allah zai kira ku ba ta mu sai ku ta amsa ba bi hamdihi cikin godiyarsa yau mai ruku Allah zai kira mutane Allah zai sa mala'ika ne tashi ya kira shi ne israfilu da zai yi busa da zai kira mutane da kowa ya suma kowa ya mutu kowa ya tashi shi da zai a tafi zuwa wurin da Allah ya ke kira wa kamil yawma yunadi munadi min makanin qarib yawma yasma'una hatta bil haqqi daga yau da kuma na ranar ita ce Allah madaukakin sarki ya ce summa idza kun da'watan min watan ard kira kai kaɗai Allah zai muku daga kasa ku fito idza antum takhrujun sai ka zauku kuna ta fitowa shine yawma yadruku kuma fatastajibuna za ku amsa mubti'ina ila da sai sauki zuwa wurin da inda aka kira ku je ku taru sai kuma yi sakamako Allah madaukakin sarki ya ce bihamdi za ku amsa da godiyarsa wasu malamai suka ce bihamdi za ku amsa da umarnin Allah shine bihamdi wasu suka ce bihamdi ku da kanku za ku ji kuna Allah mun gode Allah muna godiya gare ka saboda a nan in ka ki godiyar Allah in ka tashi kiyama kai da kanka za ka ji kana godiyar Allah ko ka ki ko ka shi shine fatar da jibu da bihamdi saboda kana tashi ka ji ana subhanallahi wa bihamdihi sai ma ka ka fara ko baka yarda ba ko ka yarda ka ji kana yi wa tadununa illa jismu illa qalila kuma anan za ku gaci cewa ko kuma za ku gane ashe dan kaɗan kuka zauna a duniya ashe duniya kaɗan ce in ka kwatanta ta da nan so da a duniya an zauna ana jira za a mutu nan kuma an shigo kenan ba za a sake mutuwa ba ashe bayan ka tsalle gaba ne mai yawa shi yasa gaba ta fi baya yawa kar ka ɓata gaba saboda baya ɗan kaɗan da gaba kuma wanda yake matabbaci madawwami wanda baya yake a cikin cewa da Allah maɗaukakin sarki ya yi tun daga farkon waɗannan ayoyi dangane da kafirai A suke cewa idan mun mutu mun zama kasusuwa a wajen zubabbu shi za a sake dawo da mu wannan yana nuna maka cewa ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da kafircin kafin shi ne da ƙi da ko kuma ya yi shakka a kan tashin biya ban su fi mafi ne shakka a kan tashin biya ba kafirci cewa ba za a yi tashi kiyama ba kafirci wannan kuma ɗaya daga cikin abin da kafirai ne a baya suka yi kafirci da shi shi ne cewa Allah ba zai tashi kiyama ba abin da ya sa suka ce Allah ba zai ta ba za a yi tashi kiyama ba su a wurin manya-manyan abubuwan dalilai da su za a kare ta tashi kiyama a wurin na farko ta kafirci daga gangan sai ce kawai shi da ya zama ko ba zai yarda zai yarda ba abu na biyu shi ne tsantsar jahilci jahilci kuma saboda abubuwa guda biyu ko jahilci akan ilimin Allah da siffofinsa ko jahilci akan kujerar Allah da karfin ikonsa amma kafin mu zo kan wannan mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kare ta tashi kiyama kare na Allah ne kuma yana daga cikin abin da fi jima a wurin Allah Allah ya magana ta ce kariya ne hadisi ne cikin sahihul bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ce kan kafa wa lam yakul lahu yau ɗan adam ne ne yake karya sani amma bai kamata in yi magana ɗan adam ya karya sani ba ba ta ne wa lam kullum ku zari kuma ɗan adam ya zage ni kuma bai dace ɗan adam ya zage ni ba fa amma takdibuhu yaya ka san ne ne ta ni da ɗan adam ya yi fa qawluhu lam ni kama bada'ani shi ne mutum ya ce Allah ba zai dawo da ni ba bayan ya faru ni walai da akwalin halki bai ahwana halayya ne ya adadi ni kuma sake halitta ai ai ba wata wahala ba ce a wurina tun da ta farko wa amma shakmuhu yaya amma bil adama zani na da yake yi wa qawluhu ittakhadha Allahu walada Shi ne ɗan adam ya ce ni ina da ɗa wannan ya fi komi zama zagi a gare ni wa ahad Allah ya ce ni ne ɗaya ɗayan ubangiji saman ni ne wanda kowa ke nema a wurina ne kuma ba na nema a wurin kowa lam Ali ni ban haifa ba wa lam kulan kuma ni ba haihuwa za aka yi ba walam ya kulli kukuwan ahad kuma ni ne wanda babu wani tamkar gare ni bai kamata. don haka wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙaryata shi ne ƙaryata tashin kiyama kuma saboda Allah ya tabbatar da cewa zai tashi kiyama sai da ya rantse ba ce na rantse da kaina sai na tashi kiyama Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba yace ce Allah wanda babu abin bauta a gaskiya da cancanta ne shi wallahi sai Allah ya tara ku ranar kiyama kuma babu shakka sannan Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rantsi cewa za a yi tashi kiyama sun uku Allah yana ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi cewa tashi kiyama gaskiya ne kar kowa ya karyata Allah ya ce zai yi sai kuma ya rantse sai Allah ya rantse kafin a yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi sai ya rantse kafin a yarda sai Allah ya ce to ka rantse ba amma duk da haka mutum ya ce ba ta shi kiyama wa yastabiquna ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bi Allah ce suna tambayan ka labari to da gaske ne akwai tashi kiyama Allah ce ka ce eh ne kulki ka ce eh kuwa rabbi na rantse da ubangiji na inna ku la haq da gaske ne cewa za a tashi kiyama kuma an tumbi mu'jizin kuma ku ba za ku gaji yadda Allah a ce ya gagara ba sai ya dawo da su wuri na biyu ne fatan Allah ta'ala wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kun ala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib Allah ya ce kafirai suka ce wani tashi kiyama ba zai yi babu tashi kiyama shi ne Allah ya ce wani kala ka ce musu ba haka ba wa rabbi na rabbi da ubangiji na la ta'tiyannakum tashi kiyama za ta zo daga cikin ayi wuri na uku shi ne za a za'ama alladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi na la tub'athunna kafirai suna riya wai ba za a sa da su ba Allah ce ka rantse musu ka ce na rantse da ubangiji na sai an ta da uwar tashi kiyama kai daga jin wannan rantsanar ta kasan ba magana wasa ake ba ka tashi kiyama da gaske za a yi kuma duk wanda bai yadda da za a yi tashi kiyama ba ya kafa haka Allah ya faɗa cikin alƙur'ani sai daga cikin abin da ke tabbatar da kafirci shine mutum bai yarda da shi kiyama wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid sai Allah ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghnam fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce in kana da wani abin mamaki a wurin mutanen nan ko abin da yake ban mamaki ba gashi nan nan ne cewa da suke wai za a yi tashin kiyama har za a sake dawo da mutanen sabuwar alifa Allah ce waɗannan sun kafurta ne a ubangijin su saboda kafirci kadai ke sa mutum ya kai ta tashin kiyama misali na biyu inda Allah ya nuna mana ƙaryar ta tashin kiyama ko shakka akan tashin kiyama kafurci ne shine abin da Allah ya zama nan da labarin mutanen nan guda biyu a cikin suratul kahf wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima ni kuma bana ma da tabbas cewa za a ga shi kiyama wa la in wujidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiluhu akafarta ashe kafirci ɗaya abokin muhawarar da yake da shi kafirci za ka yi da za ka kike cewa wai baka yarda baka da tabbas da fahimtar cewa cewa za a yi tashin kiyama Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wakum jahannamu kullama khabat zidnakum sa'ira ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أنا كبشان كأشياء سورة لا مجوانا ألا نشسون كافر شكبر رسولنا جوا تاشي القيامة ashe أشي شكا tashin تاشي da musu akan تاشي kiyama kafirci mun ممكن wannan to abin da ya sa suke karya ta tashin kiyama kamar yadda muka ce a baya shi ne su suna gani wato bayan tsananin kafirci sai kuma tsananin jahilci a kan kudurar Allah shi mutum wai a tunaninsa idan ya tashi kiyasi a kan ubangiji zai kiyasi da kansa kai waye da za ka yi tunanin yin aiki da ubangiji kuma su tura kanka abin da suke dubawa shi ne idan mutum ya mutu sai ka je bayan shekara da shekaru daga farko na ka yana yana ribewa wannan ribewar da yake ina ke tafiya kasa yake zama ne in ka zo ka buɗe ta ga zama ƙwarangwal sai kashe in ka ci gaba za ka kashin ma kuma ka zo ka daina gani haka haka har a zo a haka sai a gaba komai to su a tunaninsu ta yaya za a yi ɗan adam ya zama haka kuma ya sake dawowa kuna fahimta su a ganin su wannan da kamar wuya don haka shakka ce akan kudurar Allah na biyu kuma shakka ce akan ilimin Allah su suna ganin idan aka haɗe a ƙasa ai an yayya mutum ya za ka dawo a kai ai za a samu confusion in ka zo sai ka fito a wurin saboda aka har haɗa mutane aka ba kuma ba za ka ce kowa ya fito ai ta yi ka fita a jikin wani wani ya fita a jikin wani kuma aka za ka ce za a yi fitabi sai aka tafi wani a kan laifin wani a abin da yi ba suka ce kai kawai ba za a yi ba ne to wannan kuma shakka ce akan ilimin Allah wajen iya bambanta mutane shi yasa Allah ya ce bala ka ga musu bayya da ala an nusawiya banana yace Allah zai iya daidaita har ma complete din mutum ba ma wai mutum din ba ta tafi duniya ko da complete din sa daban ba wanda yake da wani na wani to har complete din ka da shi zaka tafi a ranar kiyama ba za a yi kuskure saboda ƙasa ta cinye mutanen duniya kam sai Allah ya tashi a manta ko a yi kuskure ta ɗauki tamfirin wani ko zanen nan na jikin ya karkata zama an sa wani ba kowa sai tashi tamfirin ɗinsa da shi zai tashi shine bala kadiri na ala an sauya banana ta yaya ubangiji da yake da irin wannan ilimin za ka yi shakkar ba zai iya tashi kiyama ba to wannan shine matsalar da suka samu akan karya su tashi kiyama shakka akan kudurar Allah da kuma shakka akan ilimin Allah Allah kuma ya ce ilimin da ya ga mai komi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kullu yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah yana tare da kowace halitta don haka ba zai samu confusion ya dauki halittar wani ya kwaba da wani ba قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Allah ya ce mun san duk abin ƙasa ta ci mun san yawansa kuma za mu ce ta dawo da shi da ma littafin da kiyaye komi wa kulla shay'in ahsayna hu bi imamin mubin akwai littafin da ke da rekodin kowa da komi za ka tsaya za ka kai tunanin in ka tafi kawai magana za ka yi Allah ya mana ikonta. abin iko na ɗan adam ba ne ko na halittu ba da naka ce akwai inda zai gaza a wani halafar kalafar ba ce wani ƙasa bi qadiri ala an yakhluqa mithlahu mai wa huwa al-khallaqu al-alim Allah ce yanzu wanda yake yayi da baya da iko mai zaki haka Allah ba ku sarki Ya ce bala kadiri na ala musamman ya kadiri na muna da iko za mu iya duk abin da muka ce za mu yi za mu yi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير Allah yana da iko a kan komai. Abu na gaba da zai nuna maka tabbacin tashin kiyama shi ne, yanzu idan Allah ya yi halitta kawai sai ce in muka mutu magana ta kare ai ba hikima ba wata hikima Allah ko ya ce shi ba don wasa ya halice mu kawai a sama sai a watsa a duniya kai ake an kunna ma majigi ne an tashi an watsa kowa ya tafi me ya faru wasa aka yi an gama wasa a wannan duniya ta fi ƙarfin wasa amma kalakina samawati wal ardi wa ma bainahuma la yabi وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه saboda gaske sa ga alishi sama da ƙasa don haka dole sai an yi tashin kiyama kuma yanzu an adam a tunaninsa sai ka shigo wannan duniya tare da dabbobi kai a baka wando ka sa su ba a basu ba a baka riga ka sa su ba a basu ba halakal insana allamahu bayan a baka dama kana ta magana a gidan rediyo da rubutu kuma kana ta expressing kanka an baka freedom of expression su ba a basu ba aka baka hankali su ba a basu ba aka baka computer aka baka wace ce aka baka wace science and technology su duk ba a basu ba kuma kawai sai ka tafi a banza kamar yadda zuwa su a banza to su ma ba a banza za su zo wallahi da aka yi ba yadda za ka yi ka ci wannan duniya haka kawai kuma ka uwa ne a'a وما خلقنا السماوات ma bai da kuma ba Ba a banza na halittu kuma da ƙasa ba da ظن الذين كفروا kabarin da suke tsammani a banza aka yi ba a banza ba ne a wani lullu ne na kafaru minan na kuma Allah maɗaukaki sarki ke tambaya ce aka hasu kuce Allah ma kalabna kuma abada wai su kuna tsammani haka kawai don wasa muka alice ku wa annakum ilaina la turja'un kuma cewa ba za ku dawo ba ku ce kenan Allah ya halice ka ka tafi duniya ka gama ne a duniya za ka kare ba za ka dawo ba ha yanzu don Allah ko a cikin hankali kaɗai a bar mutum cewa in aka gama duniyar nan an ci an ci ne waɗanda suke ci a saman nan sun ci kuma har are da na tsawala sun cuce ne wallahi da sun sama sai an matsa sai ya dawo shi ke nan Allah ya zo a yi duniya a yi kashin dankali ana danne wanda ake so ana sa dokokin zalunci da ake so ana karya wanda ake so in ka yi da su su yi da kai in ba ka yi da su ba su taka ka su karya ka su murte ka su murkuɗe ka kuma a ce haka kawai magana ta kare wa rabbi la tuba sunna wallahi ba haka bane sai Allah wa ranar tashin kiyama Allah bai halitta duniya haka kawai ta kare magana ta kare yadda yanzu aljanna haka za a tashi Allah ba zai bar mu haka kawai ba wallahi sai an zo an sake dawowa sai a maida ko duka sai in koma iri daya ba wani babba ba karami dukkan kun zama iri da sai an yi bincike tabbas sai an yi bincike saboda haka wannan shi ke nuna maka hikimar a goge ma Allah ma da ya zama za a tashi kiyama yanzu akwai wanda a cikin ku a rayuwarsa ba a taɓa cutarsa ba in akwai wata cutar da aka maka kaya ne akwai wanda ba kaya ne ba wallahi akwai wanda wallahi ko an ce kaya ne wallahi ba kaya ne ba ko abun barin juma'a aka ce ka yasu wallahi na san baka yasu ba abunda ko a wurin tafsiri aka ce ka yasu wallahi ka yasu ba kuma wallahi abunda ko san dubu aka ce yasu ba zai yasu ba ko kuma wallahi sai an ji an yi bincike a kai saboda haka tashi yamma ba wasa bane Allah ba zai bar a yi ta abubuwa haka kawai yana gani waɗansu suna ta ci waɗansu kuma ana cinye su kuma haka kawai magana ta kare wallahi ba zai yi ba ko ta'addancin da ake yi kawai wa mutane aka ce a haka kawai duniya za ta tashi ai ba hikima ku ba ya yin abu babu hikima misalin sifa na ƙarshe ne Allah maɗaukacin sarki ya ce yau mai yanzu fa tastajibuna bi hannu. ranar da Allah zai kira ku sai ku amsa kiransa da godiya wata mun nuna illa bisu illa kalila kuma za ku zo kuna zaton ai ku zauna a duniya ba ma a kamtu ba ma ba kamtu fi hayatin duniya wa hayatin barza illa kalilan sai ɗan lokaci kaɗan kuka rayu a duniya da kuma rayuwar ku a ne kafin yi tashi kiyama wannan wurin yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ita ce yadda mutum zai tashi a ranar kiyama sai ya idan ya kwatanta tsayin abin da ke gaban sa sai ya ɗauka cewa abin da aka yi ɗan kaɗan ne shi ne ma'anar sa amma ya san da yawa aka yi to amma saboda abin da ya gani a gaban sa kuma an ce masa ka zo kenan ba su samu a ce da shi ba su an tanfudu min aqtaris samawati wal su fanfudu za ku iya ku gudu ga ba gudu ba da baya to wannan sai ya sa mutum ya gane a shi duk abin da aka yi a baya wasa ne nan ne za mu gani fasara ta biyu ita ce abin da ke nuna cewa wato idan mutum ya mutu wannan wata fa'ida ce ku tsaya ku ji ta da kyau duk mutumin da ya mutu fa shi kamar an riga an masa tashin kiyama ne shi baya cikin tsibirin wannan duniya idan mutum ya mutu yanzu lokacin da kake da rai kana amfani da agogo rana tana fitowa ta fadi sai a ce yau abu ma ta sake sai a ce gobe jibi sai sai a ce jibi haka za ka sai kana kai gaba an yi shekarar jiya an yi jiya ana yin yau za a yi gobe za a yi jibi ko wannan littafin da masu rai ake su masu wanda suka mutu ba jiya ba yau ba gobe saboda za a kashe agogo a kansu saboda haka su kan zai tsaya can kuna fahimta movement of time baya aiki ga mutum ya mutu wanda yake cikin wannan system din na rayuwa shi ne wanda yake kan titin agogo shi ke kan titin kalenda na a ce yau sai a ce sati sai a ce wata sai a ce shekara sai a ce gawa amma su waɗanda suka mutu sai a cire su a cikin system of time sai a dakatar da lokacin su cak Wata ranar da za a yi tashi kiyama in aka sake bawo da su cikin rai sai a jona da yanzu zai zama kamar connection aka yi kawai su wannan tsakanin da aka yi duka kamar ba sa nan zaka ba ma za su gane ina suke a dafa, shi ne ma'anar wannan aya. shi ne wasu kuna fahimta. Ko kuna so ku fahimci wannan sosai ku haɗa da waɗansu ayoyin. Wa yau ma ya shiru. Ka'an lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar ya ta'ara kuna bai na ku Allah ce ranar da Allah zai tada mutane a ranar kiyama za su zama kamar fafa su rayuwa sai wani ɗan bangare na yi kawai ya ta'ara kuna bai na ku sai su fara gane juna yanzu zamanin annabi Nuhu shine manzon Allah na farko saboda akwai mutane waɗannan mutanen a lokacin da suke raye kamar yadda muke yanzu rayuwa haka to amma sai Allah ya sa ruwa sai ya cinye sai suka mutu to daga nan da suka mutu nan sai aka aika lokaci a su yanzu yanzu shekara dubu nawa aka yi daga lokacin zuwa yau shi ne fa na farko cikin manzanni aka yi zamuna aka yi zamuna aka yi zamuna aka yi aka zo yau su yanzu suna can cikin ina suna cikin barka yanzu an shafe su ne a tarihi sannan kuma an shafe su a sittafin rayuwa ka su tun da ba rayayyu ba ne ba ta cikin wannan sittafin na rayayyu ranar da aka zo tashin kiyama ana yin tashin kiyama sai a ɗauko daga ran da suka mutu sai a jona shi da shi in zama kamar continuation so yana tashi kawai sai gane abokinsa wanda da suka rayu a wancan lokacin tare sai ta ganin mutane sai gane su sai zama rayuwa ta zama sabuwa kamar ɗazu ne shi ne ma'anar ka allabin rasulillah ta a kan bin kai ka ce awa ɗaya ne aka yi sai aka jona sai ci gaba yanzu duk wanda ya mutu kar ku ɗauka yana gane yanzu ana damuna ana rani yanzu dare ne rana ne ana zamanin wani wani zai kasance wani ka dole sai ya fi kura su ba su ne rani ba su ba su san wannan ba kwata-kwata na cikin wannan sistem ɗin saboda ka wani lokaci mutum ya mutu kai dai ka rika ka yanzu muna ta jin daɗi ina su yana da suna nan da sun yi kaza shi ke ma san ana wannan ba yanzu an faɗar da shi kuma idan ya tashi ba zai tuna da zamani da yake tsakanin ba sai dai ya tuna da baya yanzu idan ka yi bacci karfe biyu na rana sai ka tashi karfe uku daga karfe biyu zuwa karfe uku an karfe biyu da minti goma eh? an yi karfe biyu da rabi an yi karfe biyu da minti arba'in zai faru a lokacin kana cikin sistem ɗin za ka iya tuna karfe biyu da rabi da ya faru ina ce kana tashi karfe uku sai ga ya jomu da karfe biyu a nada to haka za a yi an tashi a ranar yaro shi ne ma'anan kalu ya na man a sana min farfadina wasu yana tashi zai ce wa ya da mu daga barcin mu saboda yadda ka san kana bacci yanzu duk waɗanda suka mutu su ko su san ko kawai sun ji sai suka fata a cikin sistem to shi ne abin da Allah yake cewa wanda kun nuna illa bitu illa kalima kun kurin kaci ashe dama ba ku zauna ba sai ɗan lokaci dan kankani kuma fahimta ko wannan shi ne yadda Allah madaukakin sarki yake yi da halitta idan mutum ya mutu wannan kuma shi zai nuna maka ka tsaya ka yi iya abin da za ka iya a wannan rayuwar kafin ka mutu wallahi kana mutu ai kana mutuwa an shafe kake nan a tayi wata wata su mutanen duniya su manta ka sistem ma ya manta ka ba haka ɗan abin da ka samu ka tara kana tashi za a jona wancan lokacin ne da wannan rayuwar shi yasa kawai in mutum ya tashi sai ka ji mutum yana kwatanta cewa كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها mutum sai ga kamar gaba ɗaya fa safiya ne ma zo aka yi kawai ko kuma zuwa hanki ne an gama saboda yanzu ya tashi ya manta da cewa duk shekaru nan da aka yi abin da zai kara fitar maka da wannan fili shi ne Allah madaukakin sarki ya ce mana akwai mutumin da Allah ya taɓa kashe shi sai ya ce tashi aw kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya yankin ala urushiha wani ne yanzu yana tafiya sai ce ka wannan gari yadda ya wuce yanzu ya kace kace duk mutane sun mutu an fata ko da wani ya zama komai yanzu ka Allah zai iya dawo da nan Allah ya mutu sai ya mutu da shi da zakinsa da abincin guzurinsa dukan suna wurin sai Allah ya rike sai ce kan su ɓaci shi ma yana wuri sai da aka shekara ɗari sai Allah ce tashi shekara nawa dari yana tashi da Allah ce kabla bisa yanzu daga lokacin da zama mutu zuwa yanzu ya kai nawa a lokacin sai ke kana yau man sau ba a da yau ina gani kamar na wuni kai ya kai wuni kuwa kuna fahimta me yasa saboda an cire shi a sistem wannan shekara ɗari kamar ba a yi ba don karen ya tashi kamar continuation ne from bazu Haka misali na biyu, ashabul kahf shekara nawa suka yi suna bacci shekara ɗari uku da nawa da kara kuma ba a asnabu sai Allah ce ku tashi suna tashi su suka fara tambayar juna suka ce kam na bisto kuna gani daga shigan mu zuwa yanzu nawa ne shekara nawa suka yi ɗari uku ba da kara Na qalu labitna yawman a da yau. sai suka ce ko wuni. ko me gaba kai wuni ba to haka za a yi a ranar tashin kiyama don ka in ka mutu kafin a tijjar ana shigowa kawai sai kaga kamar an jona don haka yadda kaga idan an yi bashi ake farkawa wallahi haka idan an mutu za a dawo Allah da ya farkar da kai daga bacci ba tare da wahala ba haka zai farkar da kai daga mutuwa ba tare da wahala ba wa huwa ahwalu alayya ko komai sauki a wurin Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kwatar da mu cikin bayanka na gargantu Allah ka tayar da mu a cikin bayanka ka na gargantu abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dada shi ne kuma Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين alaikum wa ورحمة wa barakatuh